radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Muleka Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha bakwai ga watan Maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan Sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya masu harkun sun cewa shekaru 1386 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan maris na shekara ta 636 miladiya bayan matattakar romawa musulmi sun mame birnin kudus bayan bayanar addinin musulunci da kuma yaduwarsa an yi yakin farko da musulmi suka yi da romawa a yankin bahar maliya ta arewa a zamanin halifa umar bin hattab sojin musulmi sun fatattaki romawa tare da 'yantar da kudancin dino bayan wannan shan kayi sai sarkin rome ya aika da dakaru masu yawa zuwa kasar dino amma a yakin da aka yi da sojin musulmi sun sake samun galaba a kan romawa kuma a ƙarshen yakin an kashe kwamandan sojin rome sannan kuma musulmi suka mame birnin damascus tun daga wannan lokacin ne dai musulmi suka zauna a dino da sham amma kuma lokacin halifancin 'yan fatimiyya a masar palestino ta zama wani bangare na dolar fatimiyya tun daga shekara ta 1997 miladiya ne dai kiristoci suka fara yakin silibiya domin kwace birnin kudus kuma bayan an yi musayar wannan birni da wasu birane a tsakanin bangarorin biyu da ƙarshe a shekara ta 1250 miladiya salahuddin ayubi ya yantar da birnin kudus daga nan ne kuma ya ci gaba da zama a hannun musulmi a lokacin yakin duniya na ɗaya sojin birtaniya sun mame dukkanin ƙasar palestino kuma tun a shekara ta 1948 banda birtaniya ta haɗa kai da yahudawan sahiyoniya ta mika musu palestino domin kafa isra'ila a matsayin ƙasar yahudawa a cikin palestino haka zalika yahudawan sahiyoniya sun mame birnin Kudus a yakin su da Larabawa a shekara ta 1967 to amma al'ummar musulmi na Falasɗinu waɗanda suka mallaki wannan ƙasa sun ci gaba da yin gugurmaya da Yahudawan Sahiyoniya domin 'yantar da kasarsu musamman ma dai birnin kudus da ƙarshen masu ware kuma san cewa shekaru 74 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan maris na shekara ta 1948 wakilan kasashen burtaniya da faransa belgium da kuma netherlands da luxembourg suka rataba hannu akan wata yarjejeniya akan taimakon juna a brussels babban birnin ƙasar belgium a cikin wani yarjejeniya da aka fi sani da brussels treaty waɗannan ƙasashe sun yi alkawalin kafa tsarin tsaro na bai ɗaya wanda zai ba da damar karfafa tattalin arzikinsu da kuma al'adu yarjejeniyar brussels ta share fagen kafa kawancin sojan na nato bayan 'yan watanni an yi shawarwari a tsakanin amurka kanada da kuma kawancen brussels a birnin washington wanda ya kai ga rattaba hannu akan kafa kungiyar tsaro ta nato a watan afrilun shekara ta 1949 a tsakanin waɗannan ƙasashe da kuma wasu da dama daga cikin ƙasashen yammacin turai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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya zuwa goma sha ɗaya da agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da da biyar ashirin kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 Masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da zasu zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran. Ko mutum tsaron majalisar ɗinkin duniya zai wani zama yau alhamis saboda taɓarɓarewar ayyukan jin kai a ukraine iran ta ce babu wata alaƙa tsakanin biyan bashin london da kuma sakin wasu 'yan birtaniya guda biyu gwamnatin mali ta bada umarnin rufe gidan rediyon faransa rfi da kuma tashar faransa ta france 24 bisa zargin su da neman wargaza mulkin rukon kwaryar kasar to yanzu ga labaran dalla-dalla a wani lokaci yau alhamis ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai yi wani zama game da batun taɓarɓarewar al'amuran jin kai a ukraine ƙasashen yamma bakwai ne da suka hada da birtaniya amurka albania da faransa da norway da kuma ireland suka buƙaci zaman kwamitin na majalisar ɗinkin duniya a yayin da aka shiga kwana na 22 na rikicin rasha da kuma ukraine hukumomin ukraine yi sun zargi sojojin rasha da kai hari kan wani ɗakin kallon wasan barkwanci da ke birnin mariupol inda mutane fiye da dubu guda suke gudun hijira lamarin da da'irar birnin ta ce ba za ta taɓa yafewa ba duk da cewa har yanzu ba a fitar da adadin mutanen da lamarin ya ritsa da su ba a wani labarin kuma kotun ƙasa da ƙasa ta icj wacce take zaman babbar kotun majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasar rasha da ta dakatar da kusan da take yi a ukraine iran ta yi watsi da duk wata alaƙa da ke tsakanin biyan bashin da take bin london da kuma sakin wasu 'yan kasar burtaniya guda biyu da aka ɗaure a gidan yari bisa zargin su da hannu a ayyukan leƙen asiri wa jamhuriyar musulunci ta Iran. Da yake bayyana hakan ga manema labarai, kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ya ce bayan doguwar tattaunawa gwamnatin burtaniya ta biya Iran na bashin da take ta bayan tsawon sama da shekaru arba'in. Sa'idi Katib Zade ya ce hukumar shari'a ta Iran ta yanke shawarar sakin 'yan burtaniya ɗin ne 'yan asalin Iran waɗanda sun riga sun yi wani bangare na hukuncin da aka yanke musu bisa dalilai na tausayawar addinin musulunci da kuma jin kai wanda kuma bai da wata alaka tsakanin biyan bashin da kuma sakin fursunonin sannan ya yaba wa kasar oman akan shiga tsakanin da ta yi kan wannan batu a jiya ne iran ta salami 'yan birtaniyar guda biyu na zanen zagari da a nushe a shore wanda tuni suka koma birtaniya bayan shekara shida a tsare gidan yari. To labaran duniyar na fitar muku ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa yara kimanin dubu goma ne aka kashe a yakin Yemen da yake sanar da hakan yayin wani taro ta kafar bidiyo na samar da tallafi ga kasar ta Yemen. Mr. Guterres ya ce gwamman dubban fararen hula ne yakin na Yemen ya rutsa da su ciki har da yara kimanin dubu goma. Haka zalika yakin na Yemen ya tilasta wasu miliyoyin Yemen din yin hijira. ya karar cewa an daina maganar yakin na yemen amma har yanzu jama'ar kasar na cikin ukuba kuma rashin kudade zai kara jefa kasar cikin bala'i baya ga matsananciyar yunwa da miliyoyin jama'ar kasar ke fama da ita a cewar babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya hakan kuma ya sanya hukumar kula da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta rage yawan abincin da take bayarwa saboda karancin da take da shi na kuɗi idan kuma ba a ɗauki matakin gaggawa ba a cewar majalisar ɗinkin duniyar sama da mutum miliyan hudu za su rasa hatta ruwan sha tsabtacce a ƙasar ta yemen gwamnatin mali ta ba da umarnin rufe gidan rediyon faransa rfi da kuma tashar talabijin ta france 24 a wata sanarwa da ta fitar gwamnatin malin ta ce an dakatar da waɗannan kafofin yada labaran har sai abin da hali ya yi sannan an haramta wa duk wata kafa ta ƙasar malin watsa shirye-shiryen waɗannan tashoshin a cikin gida malin ta danganta matakin da furucin da kwamishinar hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi da rahoton human rights watch da kuma wani rahoto da gidan rediyon faransa rfi ya watsa wanda a ciki ta ce ana zargin sojojin ƙasar na fama da aikata laifuka ciki har da kisan kai wanda malin ta ce ana hakan ne don bata wa sojojinta suna da neman wargaza mulkin rikon kwarar kasar da neman haddasa fitina ta hanyar tutsa kiyayya da kuma karawa zawo ruwa game da matsalolin tsaro da kasar ke fama da su to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu fara wani da shirin namu leƙa iran Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. barka da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin muna Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu da na masu daɗaɗɗen tarihi da ma wurare na addini da sauran wasu abubuwa masu jan hankali da kuma sauran wurare masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran. Har ila yau da irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido ko ko yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya a nan ƙasar iran da fata masu ariya su kwanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan wani saurara na kamar tanadi a bisa faifai. to madalla yanzu ka bari mu shiga cikin kwarar shirin har ila yau dai muna ci gaba da kawo muku tarihin mayan wurare masu jan hankali ne da ke nan kasar iran da ake zuwa domin kashe kwarar ido idan ana biye da mu idan ana biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da birnin shiraz inda muka kawo muku wato karin haske game da fitaccen mawaƙin nan fitaccen mawaƙin adabi din nan na kasar iran wato hafiz shirazi da kuma yanayin yadda hubaransa ya zama wajen ziyara domin yawon bude ido a yau kuma za mu yada zango ne a birnin ardabil domin jin bayani game da kabarin sheikh aminuddin jabara'il a matsayinsa ɗaya daga cikin wuraren tarihi da na addini da ke nan kasar iran rahotanni sun bayyana cewa daga cikin muhimman wuraren tarihi da yawon bude ido da ke birnin ardabil akwai kabarin aminuddin jabara'il ardabili mahaifin sheikh safiyuddin ardabil ƙabarin shek aminuddin ardabil da ke yankin kalhuran a birnin ardabil yana da matsayi da mutunci kuma abin girmamawa ne wannan yasa duk ƙarshen mako da dama daga cikin al'ummar garin suna zuwa ziyarar ƙabarinsa domin girmamawar da suke masa an gina hubbaran mai kusurori takwas na shek aminuddin jabra'il ardabili a farkon ƙarni na goma hijira kamariya haka zalika irin kawa da kwalliyar da ake yi wa hubbaran ya yi kama sosai da na sheikh safiuddin ardabili a saman tulluwar kabarin sheikh aminuddin jabra'il ardabili an gina wani gini da bulo na ƙasa ko kuma tubali ha kuma an ƙawata mashigar kofar hubbaran da siramis ko tiles da aka yi zane-zane ko a jikinsa kuma tarihinsa yana komawa ne zuwa ga zamanin daular safawiya a kan gabarin shek aminu jin jabra'il aminu din jabra'il a dabili an sanya wani akwatin katako mai girma kuma bangon da ke gefensa an kawata shi da siramis da wasu abubuwa masu daraja da aka yi musu kwalliya da irin salon rubutu na kufa a shekara ta goma hijira shamsiya ne aka sanya wannan wajen cikin jerin aban tarihi na ƙasa to ba ga waɗannan akwai wasu wurare masu yawa na yawon buɗe ido da ke wannan birni na ardabil inda a baya bayan nan akwai wani ƙoƙari da mahukuntan yankin suke yi da haɗin gwiwa cibiyar gina mashaharar ladan na ƙasar iran mai suna mu'azzin zade ardabili inda aka fara yin wani shiri na mayar da gidan wannan fitaccen ladanin a matsayin wajen tarihi na ƙasa domin girmamawa da daraja babban ladan da ya yi suna ba ma a ƙasar iran ba kawai hatta a mataki na ƙasa da ƙasa don haka an kimanta gidan ladanin domin a sayar yadda za a mayar da shi ya koma na tarihi domin akwai buƙatar gyara inda kabarinsa yake don ba dama ga masu zuwa wajen domin ziyara domin yana da mahimmanci sosai kiyaye irin waɗannan wurare domin ya zama abin tarihi ga al'ummomi masu zuwa a nan gaba. bugu da ƙari an sanya yanayin salon kiran sallar sa a cikin jerin abubuwan girmamawa na ƙasa ustaz salim mu'azzin zade ardabili yana daga cikin fitattun ladanai kuma masu waƙoƙin yabon annabi da da da ahlulbaiti alaihimu salam kuma an haife shi ne a shekara ta 1315 a garin ardabil kuma ya amsa kiran ubangiji ne a watan azar na shekara ta 1395 yana ɗan shekaru 80 a duniya saboda irin ƙaunar da yake nuna wa imam husaini Saidu shuhada alaihi salam ya sa ya sadaukar da makogoransa na muryarsa mai daɗi wajen waƙoƙin juyayi ga imam hussein alaihi salam wannan ya yasa ya tafiyar da rayuwarsa baki ɗaya a wannan hanyar kuma ya ƙasƙantar da kansa wajen yi wa ahlul baita alaihi salam hidima a wata hira da ake da shi ya faɗi cewa yanayin makogwaro da muryar da Allah ya bashi wata baiwa ce kawai daga Allah don haka ya sanya shi ya zama wakafi ga sayidu shuhada imam Hussein alaihi salam ta ma saurare ga shi ƙunƙwaro bayani amma lokacin da aka ya kawo jiki ya zama wajibin daga aya a nan sai a wani shirin za ku ji mu dauke da wasu sabbin wuraren na tarihi da ke nan kasar iran musamman ga masu sha'awar zuwa yawon bude ido domin kashe kwarkwatar ido ko kuma masu neman zuwa neman ilimi ko kuma masu zuwa neman lafiya a muhimman asibitoci manya da ke nan kasar iran to kuma anan zan ban kwana da ku kuma muna gayyatan ku za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya leƙa iran kenan ta wasu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi da waƙe-waƙe mabambanta wanda aka gudanar a ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ba tare ɓata lokaci ba bari mu gaito muku mu na wannan mako inda muka gaito muku wato Dawud Begi domin jin irin waƙar da yake ɗauke da ita. Ai saurare lafiya. a gaishe ka Dawud Begi a cikin wannan waka da ka tsara mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar da yake lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan a tarbe mu a shi na gaba domin jin mu ɗauki sabon wakar amma kafin nan amma a wani sallafa shi ne kammala ni ma dugun shi ne ga shafin zuma lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. çemen آمد و هنگام بهار است امروز خنده کن ای گل نورسته که این است و بهار روز da na kuma da haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hazan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mai ne lafiya